kuma gidan rediyon dala fm ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin suna na karimatu abdullahi mai kano idan har za ku iya tunawa har yanzu dai muna cikin littafin sarƙaƙiya labarin rayuwar na najuwa na hassana suleiman ismail inda a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ce ana hakan kwatsan mutsaf ya aiko wa najuwa kyautar waya sabuwa dal wadda mahaifiyarsa ce da kanta ta kawo kyautar kasancewarta tana goyon bayan batun kamar inna wannan ya sa inna ta ƙara son masu af sosai da farko na jiwa ta ji karɓar wayar hakan ya sa inna ta zage ta zagi da tas ranar ta ci kuka ba kama hannun yaro yini ta yi tana kunci da ɗacin rai wannan ya sa suka kwanta rayukansu duk a ɓace suka yi kwanan baram-baram da ta har zuwa mafarkin da ya rudar da tunaninta to anan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba. washe gari da sassafe ta tashi cikin shirin zuwa makaranta ta yi wa inna sallama ta wuce zuwa gidansa aminiyarta suka rankaya tafi suke suna hira su bi cikin nutsuwa da sanyin rai na jiwa ta ce aminiyas jiya fa kolo ya kawo min waya kirar johnny touch amma ban karba ba tana wajen inna cikin masifa wasu ta ce ga ki dai kamar wayayya kina neman yin kwaba banda ke aiwar wata hanya ce ta karfafa alakar ki da mustapha ta yi jin alamun tunani can ta saki murmushi kayatacce wanda ya sa dimpul ɗinta motsawa ta ce gaskiya husnati ke mishin ce badda musulmai aikuwa kan zan yi wallahi in kule a ɗaki ina waya da hubbi a matsayin kolo ne da zarar inna ta yi magana na ce kolo ne gaba ɗaya suka sa dariya daidai lokacin suka ƙaraso bakin ƙofar makarantarsu suka shiga lokacin da suka shiga malamin biology yana ta zuba aiki don haka babu damar surutu hakan ya sa wasu na ta yi gum na Lajo kuwa lokaci-lokaci takan kalli ƙeyarsa ta kunshi da dariya. Sau biyu yana jiyowa suna har ido sai ta yi fuska. Ta sunkuyar da kai, a na ukun ne ya gaji ya kore ta ba ta shigo ba sai da ya kammala ya yi waje. Yana fita ta shigo nan fa aji aka kwashe da dariya. Ta yi gaban allo tana nuna yadda yake koyarwa har da kwaikwayar gyaɗa kansa. Kar suka yi ido hudu da malamin turanci hankalinta ya tashi kafin makarantar babu mugu irinsa jikinta har rawa yake yi ta ajiye allin za ta gudu ya daka mata tsawa jiki na rawa ta bi bayansa zuwa ɗakin malamai sosai nasiya ya yi mata tare da nuna mata illar abin da take yi nan fa malamai suka taso mata a can kowa na faɗar albarkacin bakinsa hakan ya sa ta kulle malam mudi a ranta ta yi bakam kamar mai ladabi ta dinga ba da haƙuri nan suka koro ta ba tare da hukuncin komai ba godiya ta yi masa da munnarta ta fito kai tsaye ta nufi ma'ajiyar baburan malamai kafin wanda ya sa baki sai da tabbita ta sace musu tayar su ran tafes ta nufo aji duk sun yi sakaro suna jiran su ga tana kuka sai suka riski san haka nan fa kowa ya yi gum suna son tankawa suna tsoro da yawa mamakin su na ga duk zafin malam bai dake ta ba ita kuwa sai wani jin kai take tare da murguɗa baki ta nufi gurin suna kai tsaye ta zauna tana bata labarin yadda malam ya ta karkare yana zuba mata nasiha ta yi dariya ta ce sai ka ce wani ustaz nan kuwa mugu ne ba abin da ya iya sai apple apple mai katon kai ya jinjirin jaki husna ta kwashe da dariya ta kai mata duka suka saki dariya gaba daya tana faɗar rashin kyautawarta ta sha mur tana faɗin husna ko dai son saki kike yi yar banza husna ta yi dariya ta ce ƙara mata ta banzaye ai biyu ne suka sake dariya karo na biyu ana haka aka kaɗa ƙararrawar fita cin abincin safe cikin murna suka fita kai tsaye suka nufi ɗakin karatu suka dukufa wajen karatu saboda suna da gwaji kafin a tashi sun share mintuna goma sannan suka nufi cikin kasuwar ɗalibai nan ma sai da aka dambata da ita saboda ta kwashe wa mai ɗan malela yaji da ƙyar aka raba su suka nufo wajen zaman su can ta kwashe da dari can ta kwashe da dariya tana nuna wasu na gefenta ta hango malamin turanci da na kimiyya suna jan mashin babu iska da hannu ta yi wasu na nuni aikuwa suka soma ƙirƙira dariya har da tuntsunawa da sauri suka koma ɗakin karatu don cinye sauran lokutan karatu suka durfafa sosai lokaci zuwa lokaci na zuwa takan shiga tunani husna na lura da yanayinta da sun hada ido sai ta ɗauke kai aka suka kammala suka koma aji na ji allah allah take a tashi makaranta ta je ta amshi wayar ana kuwa tashi kai tsaye ta yi gida ko wasu na bata tsaya jira ba tafa take tana sakar zuci kamar an ce kalli ƙasa sai ta yi arba da wata jakar hannu ƙarama mai kyau da ɗaukar hankali babu shamaki ta sunkuya ta ɗauka tana buɗewa kuɗi ta gani dimas gabanta ya tsananta faɗuwa tunanin farko ta ayyana ina za ta kai kuɗin saboda ta sani sarai inda ta sa mata doka kan ɗaukar tsinto kuɗi wata dabara ta faɗo mata ta buɗe tsakiyar littattafanta ta shirya su naira dubu takwas cif ta saki murmushin jin daɗi tare da cilla jakar a ramin bulo tafi take tana ayyana ita din mai sa'a ce a duniya abu mawuyaci ne ta fita ba ta yi tsintuwar kuɗi masu kauri ba don ma inna ta taka mata birki kan ɗaukowa sauran da take na son ta je gida da wuri yasa tana tafe tana zufa kasancewar rana ta take gumin da take bai dame ta ba saboda tana zumuɗin karɓar wayar wajen inna ko kaɗan ranar ba ta damu ba kwatsan ta zo gab da layinsu zuciyarta ta tsinke ta dinga fusgarta zuwa wajen bishiyar kukar da ke kan layinsu katuwar kuka ce mai koguna da yawa a nan kan layinsu bishiyar kukar take yara da yawa tsoron zuwa wajen kukar suke saboda ana yawan gane-gane karab idanta ya yi katari da wani kyakkyawan farin mutum yana yi mata murmushi da farko ta ji ya burge ta don ya yi mata yanayi da mustapha amma daga bisani sai ta lura jikinsa duk gashi ne kuma kansa maimakon kafafu a jiki maciji ne cikin sassarfa ta bar gurin tana waiwaye yana ɗaga mata hannu wajen shiga gida ta yi karo ji kake kum ta kwalla kara nan da nan innarta ta fito tana tambayar ba'asi ganin tana mulmula goshi yasa ta rike ta tana tambayar ta ita dai na jiwa kuka gagarar zuciyar ta fal tsoro bakin ta dauke da addu'a ganin ta ki magana yasa ta ja ta suka shiga gida tuni goshin ta ya kumbura abinka da fata mai haske cikin sauri da soma mulmula mata suna shiga gida tana zumuɗi faɗar abin da ta gani sai ta samu kanta da tsananin tsoro domin mutumin ne yake yi mata gizo yana yi mata barazana da wata shaɓaɓɓiyar wuka lifta yi a jikin inna tana ajiyar zuciya yunifom ma ta cire ta ɗaura wani zani kuma babu ɗan kwali ta shiga ban ɗaki ta watsa ruwa abinta tana fitowa ta saka kaya tare da shafa turare mai mugun ƙarfi tunda ta shigo ta nemi waje ta zauna sai ta rattaba tagumi kamar matar mamaci wani tsoro ne yake shigarta mai ƙarfi kanta nan da nan ya hau ciwo sai kunci na gaira babu dalili sai ta dinga sharar hawaye a fakace miƙewa ta ta shiga ɗakin inna ta same ta tana aiki ta buɗe baki za ta yi magana sai bakin ta ya sarƙe inna kawai kallonta ta yi da alamun tausayi auta lafiya dai ba komai inna anya kuwa auta ke fa matsala ta da ke zurfin ciki na fice ba komai ta furta da alamun sanyi sanyinta amma kuma duk wanda ya fahimci kalamin zai gane furicin zazzafan furici ne sai ma ta bar wajen ta koma ɗakinta tana nan zaune usna ta shigo tana bambamin faɗan ta baro ta sai ta yi turis saboda ganin kumburi a fuskarta ga wani uban gumi, da ta rafka cikin tsoro ta girgiza ta ajiyar zuciya ta yi lokacin da ta dawo daga tunani ƙawata menene ya same ki bigewa ne, ta faɗa cikin bagararwa wannan tunanin fa kamar matar mamaci anya na jo babu abin da yake damin ki kike ɓoyewa dukkin wani hargitse take abin da ya faru ya damuta ta buɗe baki za ta yi magana sai bakin ta yi kisar rafuwa duk iya kokarinta ta kasa magana tashin hankali kawai sai ta sa kuka husna ni ban sani ba wallahi ban san abin da yake damuna ba husna ta yi murmushi duk zatanta inda ce ta hana wayar ko garin zumuɗinta ta fasa musu kwai kawai sai ta shiga ciki tana yi wa inna daɗin baki innar mu ashe saurayin mu ya kawo mana waya washe baki innar ta yi hum barke dai nan amma ai gwanar taki ta ji karba sai wani sanabe take yi wa mutane jiya baran baran muka yi da ita cikin barkwanci ta ce haba inar mu ai ba kya biye ta ba kawo in ga wayar a kunna ta kada ya kira ya ji a kashe ba daɗi jiki na rawa ta ɗauko ta miƙa mata ta juya ta tana dariya bakinta na furta kai mus'ab ya kyauta mana ya fito da muras a jerin manyan mata ai nan inna ta sake washe baki tana faɗa barke dai yar nan jiyawa ta cikin murna ta nufi ɗakin na zuwa ƙasar ranta mamaki take yi a duk lokacin da za ta ga inna na dariya da nishaɗi in suna hira to batun mus'af ne ake yi idan kuwa aka kawo hirar wani saurayi gidan saɓaninsa to za ka jiyo tashin muryoyi zuciyarta ta yi tsayi wajen tunani tana ganin lamarin a hukunce ganin babu sarki sai ubangiji ya sa wasu na ta soma tunanin ba wa ƙawarta shawara ta dinga ɓoye ƙiyayyarsa a ranta gudun fushin mahaifiya da haka ta ƙarasa ɗakin najuwa suna haɗa ido ta harare ta cikin wasa najuwa sai ta kau da kai ta haɗa hannu alamun afuwa kawai ta ci gaba da sabgarta a mamaki wusuna ta yi murmushi ta zauna gefenta ta ka hannunta idanu ta ƙura mata ido ciki da tuhuma ta kau da kai tare da dabarar mai da ƙwallarta gudun kar ta addabe ta da tambaya dukan wasa na jiwa ta kai mata tana dariya ta kauce ta miƙa mata wayar ta haɗa mata komai ta danƙa mata sun jima babu wanda ya tanka tsakaninsu ta yi ƙur tana dubanta da mamakin halin da ta shiga ta dube ta da yanayin kulawa wake menene damuwarki zato na mustapha ne kuma kin samu wayar jinsa me kuma ya rage cikin jimami ta buɗe baki za ta bata labari amma hakan ya gagara kawai sai husna ta saka mata lambar mustapha da ke cikin wayarta ta danna kira lokacin da kiran ya shiga yana niyyar shiga masallaci sai ya share ya shiga kawai ganin shiru bai daga ba ya sa wasu na ta mata sallama tare da lallashinta ta wuce gida na juwa ta yi ajiyar zuciya ta kwanta kan katifarta cikin zuciyarta tana jin wa za ta tunkara da wannan batun wasu hawaye ne suka karanyo mata masu zafi da kunar zuciya hatta sallah kasu tashi ta yi ta ɗauki lokaci mai tsawo tana saƙa da warwara lokacin da mustapha ya fito masallaci sai ya samu kansa cikin wani irin yanayi cikin rashin kuzari ya ƙarasa kan benci ya zauna wayarsa ya zaro karama ba wata babba ba bace mai sauƙin kuɗi ce irar kamfani mai suna d kai tsaye ne danna kiran namba da aka kira shi ɗazu karar waya ita ta dawo da najuwa daga dogon tunaninta take ta saki ajiyar rai wata nutsuwa da farin ciki suka ziyarce ta lokaci ɗaya ta ji duk wani abu da yake cin ranta ya yaye muskutawa ta sake cikin nutsuwa ta ɗaga tana murmushi tare da jajjelar gashinta jin muryoyin juna ya haifar musu da nutsuwa domin rabansu da juna tun haɗuwarsu a zuwanta gidan maryam da ta wayar husna ta tafi da ita cike da kulawa ya ce najuwa ya na jiki wani sanyi sanyi hawaye ya biyo kuncinta ta ce ba komai yayana fatan kana lafiya cikin sarkewar murya ya ce a juwa ban aminta ba hmm, ka fi karfin komai a guri na muddin ina da iko a kansa ba tare da kuma ya kaucewa koyawar addini na ba kar ka damu ka yarda babu damuwar komai to na gode allah ya bar kauna ina jin daɗin hakan sai dai zuciyata na zafi na juwa ina jin kamar kin ɓoye min ne ina son in ji na samu sanyi ina jin kamar idona za su zubar da hawaye Hmm, ki ce wani abu na zuwa ajiyar zuciya ta sake murya ta can ƙasa ta aro juriya ta yafa ta turo numfashi mai zafi ta ɗan dafe kanta ba komai mustina hmm na juwati ki ce wa inna ina gaishe ta ki dinga yi mana addu'a kin ji sun yi shiru na mintuna ya kau da shirin ina kika samu waya na ga ba layin kawar mu bane amma na ga ta turo min shi ta ce in yi sabin da sunanki dim kirjinta ya buga ba za ta iya masa karya ba kawai sai ta gaya masa gaskiya jikinsa ya yi sanyi duk ya ji babu daɗi sarewa tana nufin bijirewa mahaifiyarta shi kuwa ganin sa mecece ribarsa sa in ta bijirewa danginta tabbas duk gatan da zai nuna mata bai kai na mahaifiyarta ba ba zai so hakan ba bai mata adalci ba in ya hakan ba son ta yake ba cikin murmushi ya ce kar ki damu na juwa ni ina tare da ke nan ya dinga gaya mata kalaman soyayya bai jira cewarta ba ya katse kiran cikin nutsuwa ta bi wayar da kallo tana jin daɗi mara misaltuwa a fili ta furta mustapha ina ƙaunar ka ba kuwa zaki aure shi ba in ko kin aure shi kina tare da bala'i da masifa sautin da ya bayyana kenan a bayanta cikin wata rikitacciyar murya cikin tashin hankali ta juya bayanta babu sautin murya babu mamallakin muryar hankalinta in yayi dubu ya tashi cikin rawar jiki ta fice daga ɗakin haka ta wuce tana sanda da faɗuwar gaba bakinta na karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har tun tube take ta nufi wajen inna tana ƙaƙalo murmushi da bata san dalilinsa ba tana zama da niyyar faɗa mata abin da ya faru sai ta manta me za ta faɗa sai kawai ta furta inna mus'af na gaishe ki ai kuwa sai fuskarta ta wadatu da farin ciki na ji ta yi tana dubanta cike da mamakin maɗaukakin farin ciki da ya ziyarce ta wanda hakan ke alamanta tsantsar ƙaunar ta gare shi ita kam tana mamaki kwarai bata ƙara tsinkewa da lamarin ba sai da ta ji yadda innarta take ta sa mata albarka hakan ya fi komai faranta mata rai ai sai gashi ta saki jiki sun hau hira na juwa ta lula duniyar tunani da mamakin innarta kan tsananin ƙaunar da take wa mas'ab katse mata tunani ta yi kin yi sallah a inna yanzu zan yi maza na zuwan inna a je a yi sallah ba kyau wasa da sallah kin sani kike takewa na rasa abin da ke damun kanki kike wasa wajen yin sallah ana fama da ke da kiɗa ne da tuni kina kan gaba ko kunyar ubangiji ba kya ji miƙewa ce kawai ranta na suya ta wuce ta ɗauro alwala ta shige ɗaki cikin yanayin damuwa mustapha ya ajiye wayar hannunsa zuciyarsa na san gargaɗinsa a bisa matakin da yake shirin ɗauka sai dai yana ganin hakan shine daidai yana tashi gida ya nufa da sallama farida da ke wanki ta amsa masa da kulawa tana yi masa kirarin da ke sa shi murmushi angon anti na juwa sai dubu ta taru mahaifiyarsa ta kalle su cike da murmushi tana yi wa ubangiji godiyar samun nutsatsin 'ya'ya cikin ladabi ya zauna ya gaishe ta kansa a sunkuye ta ce mai sunan manya ya aka yi ne bakinka akwai magana ya yi murmushi ya sosa kai mama dama maganar yarinyar nan ce sarai ta fahimce shi amma sai ta bagarar da zancen ban fahimta ba mustapha wace ce kenan mamanmu na jiwa nake nufi cikin murmushi ta ce to ya aka yi ko sun ce mu motsa ne a mu ni ne dai nake ganin dacewar hakan saboda ta kai matakin aji biyar jinjina kai ta nisa tare da furta hmm. ban ita taka ba amma baka ganin ba za mu yi musu riga malam masallaci ba kasancewar ba su buƙaci hakan ba in sha Allah ba matsala mama to ubangiji ya tabbatar da alkhairi amin mamar mu nagode da haka suka rufe zancen da yamma ta shiga gidan liman makocinsu ta shaida masa bukatar ta ta san nema Mustapha aure tare da wasu cikin abokan mahaifinsa. Sun karɓi batun hannu biyu-biyu tare da yi mata alkawarin zuwa. Bayan sati ɗaya suka shirya ana sallar isha suka ɗauki hanya bisa rakiyar Mustapha. Tun zuwansu suka sare da tarbar da aka yi musu, amma suka dake suka ci gaba da jira tare da kyautata zato. Sai dai kash sun yi takaicin abin da ya biyo baya, domin inna ta ci mutuncinsu tas tare da shaida musu sati mai zuwa za ta karɓi kuɗin auren 'yarta. sun jajanta tare da dawowa jiki a sanyi. ba su ɓoye mahaifiyarsa komai ba ta yi musu godiya sosai tare da yi wa mustapha nasiya tabbas ya ji ba daɗi matuka ya kuma tabbatarwa da mama zai bar na jiwa amma kuma ko kawa yake da zuciyarsa kan yaya zai bar ta ranar kwana yayi yana nafilfili, sai dare ya samu ya rintsa na jiwa kuwa kwana tai tana kuka kamar ranta zai fita kanta ya dinga ciwo kirjinta ya dinga zafi kamar zai tsage wa shekaru ta tashi da haushin innar cikin ranta ko gaishe ta bata yi ba ta hau shiri da safe ta yi wa gidan yaya zainab tsinke tafa take tana tunanin abin da innar ta ta aikata wa mustapha ita kan bata ga aibin mustapha ba mutum kamili mai cikar haiba da nutsuwa ga ilimi da kawaici da sanin ya kamata uwa uba kyawu don cikakken bafulatani ne asalin mahaifinsa dan gombe ne mahaifiyarsa kuma burbushin fulanin adamawa ne tun daga soro ta soma gunjin kuka har ta shiga gidan yaya zainab da ke yankan salat ta kusa yankewa ta tare ta da tambayar ba'asi autar mu lafiya kasa magana ta yi sai sheka ta ya tashi ta ajiye komai ta rungumo ta da yar ta lallashe ta ta yi shiru tare da yi mata bayanin lamarin zainab ta yi jigum tana jinjina batun kaf yaran su tun daga kan yayar su. ta kurfi babu wadda cewa auren dole to me yasa za ta soma akan najuwa cikin jimami ta ce anya ba laifi ko yi mata ba ko ke ko mustafa wallahi anti bai yi mata komai ba kawai na rasa shin kiyayya ce ko son zuciya innar mu take yi wa mustafa cikin ɗaure fuska ya zainab ta ce kada na kuma jin makamanciyar wannan maganar akan ki inda mahaifiya ce ta fi karfin komai a wajen ki kada so ya rufe miki idanu ki nemi faɗa mata babu daɗi uwa uwa ce don haka ki iya bakin ki baki da tsimi baki da dabara adda ita ce makaminki cikin sanyin jiki ta ce insha Allah ba zan sake ba dafa kanta ta cikin jin daɗi ta ce yauwa ko kefa dariya ta tana sinne kai haƙuri ta bata kan kuskuren farjinta ta yi murmushi ta nuna mata babu komai ta koma kan aikinta bayan ta nuna mata ɗakinta shiga ki yi wanka dukkin wani hargitsi oni zainabu abu zamani ya sauya wai kan saurayi ke tsatsare ni da ido da gudunta ta kwasa ta yi ɗakin da ta nuna mata tana dariya tana shiga ta yi wanka ta yi sallar azara kasancewar ɗaya ta gota a tsaitsaye ta gabatar da ita tana idarwa ba ta yi addu'a ba ta cire hijabinta tare da limshi ido gashin kanta ya zubo ta watsa shi baya yarab ya sauka a bayanta mai tsananin sheki da santsi ta bi lafiyar katifa ta kwanta tana tunanin ta kira mustapha ko ta bar shi zuciyarta na ta kokawa ta haƙura ta ƙyale shi saboda ganin shi bai neme ta ba limshi ido ta gashin idan ta zira-zira ya rufo har kusan kan fuskarta ya kwanta ta gyara kwanciyarta a hankali bacci ya fara fusgarta wata ƙara ce ta fara ratsa kunnuwanta ta soma juyi tana ƙoƙarin ƙwatar kanta amma ina ta gaza. mai sauraro za mu dakata a nan sai kuma a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. a madadin wadda ta tace shirin maryam muhammad usman sai kuma shugabar sashen shirye-shirye ta wannan gida asma'u sadiq baby nice dukanmu a ƙarƙashin jagorancin ahmad garzali yakubu ni karimatu abdullahi mai kano da na gabatar da shirin nake cewa assalamu alaikum labarin labarin